kazantawa da daraktan 'yan kwana-kwana na jihar Gombe ta wayar tarho ya ce gobarar ya samo asali ne daga wutar lantarki. Ni ne mai suna Solomon A. Lakwande, darakta na Fire Service na Gombe State. Mu dai abinda muka duba a nan ya nuna dai electrical fault, matsalan wutan electric ne. Daga mhm. inda suna je na duba abin. Mutane nawa ne suka rasa rayukansu a wannan gobara? Eh, mutane shida ne, akwai ɗayan gawan kuma. akwai na bakwai kanan na bakwai din a kalwar matan ne dama an ci ko tana gado ne da suka abin da ya faru ita ma sai man ita ba wai wuta bane a asibiti kake duka an ji an sallake su dukan su bakwai to ni shawari za ku ba wa al'umma dai ganin dai cewar ana samun gobara ta fuskoki iri-iri da wuta irin na girki da na lantarki eh, to kullum muna yin awareness har mukan sa a soji da su masallatai haka duka muka yi a wireless gidan rediyo ma muna faɗi ga mutane su yi ta kula da wutan electric in za a kwanta a kashe duk abubuwan da ya kamata a kashe. Har ila yau na tuntuɓi mai gidan da ya rasa a madar tasa da kuma yara shida a sanadiyar gobarar ga abin da ya ce. Sunana Aliyu Haruna. Abin da ya faru ni yana da mata biyu sai na raba gidaje gidan da gobaran ya tashi amarya ta ce da ita da yaya na uku na wata mata da na yi sannan ita mun haifi ɗaya da ita mace hmm. wanda muka haifa da ita tana da mace ne tana da wata takwas hmm. ko bakwai yanzu hmm. so da kuma ta zo da wani yaron ta da wanda ta haifa wani so in ka hada jimillan su su da kenan da ita ba wanda ya fita ni dai rabona da gidan biya karfe takwas na ban kwana da su daga bisani na tuntubi uwar yara guda ukun da suka mutu ita ma dai ga abin da take sunana munawwara mamman muru ni dai ba a gaya mun 'ya'yana sun rasu ba sai mu aka yi baban su ne Allah ya masa rasuwa to daga ƙarshe dai yayana ya kira ni yana mun nasiha kan cewa wanne ya haƙuri 'ya'yana Allah ya musu rasuwa labari kan ba daɗi Allah ne ya bani su kuma Allah ya karɓe su dukan su uku mutuwarin akan cewa zan gan su sun hana ni in gansu don sun ce wa zan shiga ba na dai tsaya daga waje ban shiga ba mun rabu da su ranar ladi akan cewa mun za su dawo mun ranar juma'a idan allah ya bai mu suka hau mashin muka yi ban kwana da su tsakanina da su kenan abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya